ɗaya tilo da ya rage a ɓangaren premier league na ƙasar england shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 27 a jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea ta lallasa ta kwararta ta west bromwich da ƙwallaye uku da nema a ɓangaren la liga na ƙasar spain ko mako na 23 a jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta deportivo la corona ba ta ji daɗi ba a hannun real betis a gidan deportivo da ƙwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a ci gaba da sauran wasanni a ɓangaren europa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na sha shida inda kungiyar kwallon kafa ta Juventus na kasar Italy za ta karɓi bakuncin Tottenham na kasar Ingila da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad har ila yau a wannan lokacin a can kasar Switzerland kuwa Basel za ta karɓi bakuncin Manchester City na kasar Ingila idan muka dawo bangaren hukumar da ke kula da wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai yofa. ta tunasar da alkalan wasan kwallon kafa da su rinka kare mutuncin 'yan wasa da kuma daukan kwakwaran mataki wajen hukunta duk wani dan wasan da ya nemi rauna na dan uwansa a yayin da suke fafata wasa walau da gangan ko kuma na rashin sani yufa ta faɗi haka ne sakamakon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united pep guardiola korafin da ya yi kan raunin da aka yi wa dan wasansa salero Sane a wasan da kungiyar ta yi na gasar FA Cup wato kofin kalubale na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wanda suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Cardiff a can kasar ta Ingila. Shugaban hukumar na ufa ya shawarci shugaban alkalan wasan kwallon kafa Colina cewa muna son mu ci gaba da garin 'yan wasa suna wasanni a fili don haka ya kamata su yi aikin da ya kamata a yayin da suke alkalancin wasan haka kuma dole ne su 'yan wasan su fahimci cewa ya kamata suke mutunta abokan wasanninsu a duk lokacin da suke wasa in su ne in da ya buƙaci cewa su in haka ta faru da su su yaya za su ji a karan kansu a yau dai za a fara gasar ta zakarin nahiyar turai wato zagaye na sha shida inda kungiyar kwallon kafa ta juventus sun da su buga da tottenham ta kuma basel suna tare da manchester city sai gobe a buga babban wasan da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da psg sai kungiyar kwallon kafa ta porto suna tare da kungiyar kwallon kafa ta liverpool iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasannin daga nan dandalin ya huta lafiya